Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna Nasar Fil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar bakwai ga watan Janairun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai. Gwamnan birnin Sevastopol na yankin Crimea da ke samun goyon bayan Rasha ya ce na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a yau Asabar. an zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar california kevin mccarthy a matsayin kakakin majalisar wakilan amurka bayan zagaye goma sha biyar na zaɓen a cikin kwanaki biyar shugaban gwamnatin mulkin soja na mali ya yi afuwa ga sojojin ivory coast 49 da aka kama su a cikin watan yuli lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu to kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa ɗaliban kwalejin tarayyar nan da ke hannun masu garkuwa sama da shekara guda sun aiko da wani sako ke cewar a madadin ita kanta da sauran ɗaliban da ake ci gaba da garkuwa da su ɗin suna kira ga gwamnatin jihar kebbi da gwamnatin tarayyar najeriya da su yi wa Allah da ma'aiki su tausaya masu. Haka kuma za a ji cewa kasar Mali ta saki sojojin Cote d'Ivoire 49 ta kama a watan yuli shekarar 2022. Mali ba yiwuwa da yi rayuwa ƙauyance ita ɗai komi ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai tunda sojojin na ai wajen shekara ashirin aka yanke musu hukunci na shari'a. daga nan zamu leƙa jihar jigawa don jin irin taimakon da gwamnatin jihar za ta yi wa mutanen da ambaliyar ruwa ta durƙusar sai kuma shirin a dawo lafiya na baba ya kuma makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar gwamnan birnin sebastopol na yankin crimea da ke samun goyon bayan rasha ya wallafa wani sako a telegram cewa na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a yau asabar a cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na reuters ya yi a kan lamarin mikhail razbokzaev ya yi hasashen cewa ukraine ce ta aike da jirgin razbokzaev ya rubuta cewa kowa cikin wannan lokaci na hutu mai girma waɗannan mutane maras tausayi ba su dakatar da kai hari kan birnin mu ba rasha ta mamaye crimea daga cikin ƙasar ukraine a shekara ta 2014 ukraine ta ce ta tamke marar sake kwato dukkan yankunan da rasha ta mamaye tun kafin rasha ta kaddamar da mamayar ta kan ukraine da kuma dukkan yankunan da ta kwace tun daga lokacin shugaban rasha vladimir putin ya gudanar da bikin ranar bakwai ga watan janairu wato ranar tunawa da haihuwar annabi isa a wata majami'a ta kremlin shugaban kasar na daga cikin masu ibada a tsakiyar dare a majami'ar ta cathedral majami'ar ta orthodox ta rasha tana goyon bayan mamayar da rasha din ta kai wa ukraine putin ya ayyana shirin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 36 daga karfe 12 daren jiya juma'a domin bikin ranar ta haihuwar annabi isa to amma babu alamun kai karshen yakin. a yau asabar ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine cewa an ci gaba da gwabza yaƙi kamar yadda aka saba har kawo bikin ranar bakwai ga watan janairu ma'aikatar ta ce a cikin makonni uku da suka gabata yaƙi a yankin kremina ya mai da hankali ne kan yankin dazuka ya zuwa yammacin garin Da ƙarshe dai an zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar california kevin mccarthy a matsayin kakakin majalisar wakilan amurka a yau asabar bayan zagaye goma sha biyar na zaɓen a cikin kwanaki biyar shugaban amurka joe biden ya fitar da sanarwa yana taya mccarthy murna inda yake cewa a shirye nake in yi aiki da 'yan jam'iyyar republican a inda zan iya haka kuma jama'a masu zaɓe sun bayyana ƙararra cewa suna sa ran 'yan republican za su shirya wa yin aiki tare da ni bayan zaɓe zagaye na goma sha hudu a daren jiya juma'a an gabatar da ƙudurin ɗage zaman majalisar zuwa ranar litinin to sai dai kuma bai sami nasara ba bayan da 'yan republican suka sauya salon taku suka kuma yanke shawarar zaben sabon shugaba a zagaye na goma sha biyar na zaben rukunin wasu 'yan republican ashirin masu tsatsauran ra'ayi ne suka tauye ƙuri'un makafi a zaɓukan farko domin sun yi amanna cewa shi bai da isasshen ra'ayin riƙau a cikin wata arangama makati ya yi musayar kalamai da ɗan majalisar na republican matt gates na jihar florida a zauren majalisar bayan zagaye na goma sha hudu na zaben saboda ɗan majalisar ya ƙi bayar da ƙuri'arsa ga makati makati mai shekaru hamsin da bakwai ya kwashe tsawon shekaru yana fafutukar samun mukamin na kakakin majalisar a 'yan makonnin nan da suka gabata kuma ya yi ta ganawa da abokan hamayyarsa na republican domin samun goyon bayan su. To nan ba da jama'a Murtala zai sake dawo mana da karashin labarin duniyar. Amma kafin nan ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin Yawuri da yanzu haka suka shafa fiye da shekara guda a hannun 'yan bindiga cikin daji. A karan farko sun aiko da saƙo gwamnatin tarayya da taimaka musu. Hassan mai na kaina na da ƙarin bayani. on behalf of my fellow sisters that we are all still together in this forest by this moment. We plead on the state government and the federal government to come to our Daya daga cikin ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na birnin Yawuri da a halin yanzu 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji yau fiye da shekara ɗaya da rabi kenan. Ke cewar a madadin ita kanta da sauran ɗaliban da ake ci gaba da garkuwa da su ɗin. Suna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi wa Allah da ma'aiki su tausaya musu. Su san yadda suka yi suka kubutar da su daga halin bala'in da suke ciki a hannun 'yan bindiga a cikin daji. Ɗalibar wacce ke godewa duk waɗanda ke fafutukar ganin an kubutar da su ta tabbatarwa 'yan Najeriya cewar idan Allah ya kaddara fitowarsu suna da muradin komawa makaranta don ci gaba da karatu don cimma burinsu na ganin sun bada da gudunmawarsu na gina sabuwar Najeriya babbar ƙasa. Salim Sani shi ne shugaban kungiyar iyayen yaran na ɗaliban yawuri da ake garkuwa da su. Malam Hassan gaskiya ina mai tabbata maka wannan abubuwa da muka ji ƙarin damuwa ne abubuwa ne na ƙara tashin hankali a gare mu abubuwa ne na rashin natsuwa a gare mu abubuwa ne na ciwo a gare mu yaran mu ainihi mun san inda suke muna hulɗa da su muna magana da su mun kasa gane me dalilin sa gwamnati ba za ta zo ta karɓo wannan yaran ba ita ma Hajiya Farida mahaifiya ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar nan ta federal ce amma har yau a wani tausayawa bayan yara an ɗauke su daga makaranta yau ko da a gida aka ɗauki 'ya'yan nan gwamnati ba za ta share muna hawaye akan cewa an ɗauki mutanen ta ba amma duka kowa ya yi banza da mu wasu jami'an tsaro 'yan siyasa ba abin da ya damu kowa yaran mu suna can hannun 'yan ta'adda ga muna ci zuciya na yau daban na gobe daban. Ganin cewar an sace ɗaliban ne a kwalejin gwamnatin tarayyar Najeriya da ke birnin Yawuri a jihar Kebbi. Na tuntubi kakakin ma'aikatar ilimi na tarayyar Najeriya Mr. Ben Ben Gun. domin jin abin da ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya za ta ce akan haka. a kan haka. Uh, Wannan tambaya ce da ke da alaka da batun tsaro. To amma duk da haka a damu bangaren muna samar da muhimman bayanai muna kuma bayar da cikakken haɗin kai da goyon baya ga jami'an tsaro don tabbatar da an kubutar da ɗaliban cikin aminci. A kan haka na tambayi manjo General Musa Dan Madami na kwatar tsaron Najeriya. Ina tabbatar maka cewar muna nan muna tsare-tsare domin ceto waɗannan 'yan mata. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Yayin da Islamabad ke kara bayyana damuwarta game da mafakar da ake zargin kungiyar 'yan da kayar bayan Pakistan ta yi Afghanistan. ana ta cece kuce kan ko sojojin pakistan za su iya kai hari a makwabciyar kasar da kuma yadda hakan zai yi tasiri ga rashin tsaro da ake fama da shi a yankin baki daya masu lura da lamura dai na ganin cewa da alama komawar taliban kan karagar mulki a afghanistan a shekara ta 2021 zai iya sake farfado da kungiyar tehrik taliban pakistan ko kuma ttp a takaice wadda ta nemi kafa gwamnatin islama a pakistan kamar yadda kungiyar taliban ta afghanistan ta yi amma kuma tana kara rauni sakamakon ayyukan sojojin pakistan a cikin sama da shekaru goma da suka gabata afghanistan ta sha suka kan cewa tana ba kungiyar ta ttp kariya bayan shafe watanni ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba a shekara ta 2022 wadda kungiyar taliban ta afghanistan ta ɗauki nauyi gwamnatin pakistan da ttp da alama sun koma yaki tsakanin junansu. a jiya juma'a shugaban gwamnatin mulkin sojan mali ya yi afuwa ga sojojin ivory coast 49 da aka kama su a cikin watan yuli lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu a cewar kakakin gwamnati mako guda bayan da kotu ta yanke musu hukunci kanar asimi goita ya yi afuwa tare da soke hukuncin daurin rai da rai ga 'yan ivory coast 49 da bangaren shari'a na mali ya yanke musu in ji wata sanarwa daga kakakin gwamnatin kasar kanar abdullahi maiga ministan kula da yankuna da raba madafun iko a ranar 30 ga watan disamba an yanke wa sojojin 46 hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari yayin da mata uku daga cikin ainihin mutum 49 waɗanda aka saki a farkon watan satumba aka yanke musu hukuncin kisa ba sa nan an same su da laifin kai hari da makarkashiya ga gwamnati. da kuma neman kawo cikas ga tsaron kasar in ji mai shigar da kara na gwamnati laji sara a wata sanarwa a lokacin ranar 29 ga watan disamba ne aka buɗe shari'ar a mako babban birnin kasar kuma washe gari aka kammala shari'ar Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka adalla Kamar yadda aka ji a labaran duniya gwamnatin mulkin soja a kasar Mali ta sanar da yin afuwa ga wasu sojojin kodibu d'Ivoire 49 da ta kama a lokacin da suka sauka filin jirgin saman Bamako a watan Yulin 2022. Hukumar Mali na zargin waɗannan sojoji da shiga kasar ba da saninta ba da nufin hamɓarar da Kanal Asimu Gwaita da karagar mulki wato daga zargin sauke shi daga mulki. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani da ya mai. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine Kakakin gwamnatin rikon kwaliyar Mali Kanal Abdullahi mega kenan a yayin da ya bayyana a kafar talabijin ta ORTM a daren jiya Juma'a yana mai cewa shugaban Mali Kanal Asimi Goita ya yi afuwa wa sojojin nan na Cote d'Ivoire 49 bayan da a ƙarshen makon jiya wata kotun ƙasar ta yankewa kowannensu hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 a bisa zargin su da shiga ƙasar ba a kan ƙa'ida ba da nufin tayar da zaune tsaye yunkurin juyin mulki da wasu tarin laifuka masu nasaba da haddasa rudani matakin kama waɗannan sojoji ya haifar da tankiyar diflomasiya a tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna yayin da sai da yawo ta umarci mali ta gaggauta sakin su ko kuma ta ɗauki matakin ladabtarwa a kanta To kowace fassara za a yi wa matakin sallamar waɗannan sojoji? Tambayar kenan da na yi wa Nasiru Saidu shugaban kungiyar Fuwa da Sanfuwa. Mali ba yiwuwa ta yi rayuwa ƙauyance ita ɗai komi ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai tunda sojojin na ai wajen shekara ashirin aka yanke musu hukunci na shari'a amma ai ba su yi wata guda ba aka sake su kenan shaida ce ta ƙasan mali akasin abin da taka tallata ma duniya ko taka gwadi tana bukata wasu ƙasashe na duniya tana bukata hulɗa da ƙasashe na afirka shaida ce ta diplomasiya wadda a cikin sai da yawo tana da ƙarhi kuma tana iya warware duk wasu matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa. sai dai a sanarwar da kakakin gwamnatin ya bayar ya ce suna jaddadawa shugaban rikon kungiyar ecowas wato shugaban gina bisau imbalo siseko cewa tun a ranar 14 ga watan janairun 2022 mali ta fita daga sahun kasashen da ake iya razanawa domin tun a wacce rana kasar ta sami cikakken 'yancin kanta Biritin da Nasiru Saidu ke ganin sa tamkar na yaudara. Su sun saba da shi ƙasar Mali ko kuma in ce sojojin ƙasar Mali. Hakkullu yomin wani ya yi magana wadda da sunan ecowas na ko su yawo za su ga kamar ra'ayi ne na ga matsayin shi na mutum ya yi ba magana ce ba ta ƙasashe duka na ecowas suna yin shi ne domin su gwada matalakawansu su suna bisa burtali wanda shi ne a ganin su mutane suke son su jiya kama abu ne na tintilaka siyasa. A ranar goma ga watan Yulin 2022 ne hukumomin Mali suka cafke sojojin Cote d'Ivoire 49 jim kaɗan bayan safkarsu a filin jirgin saman Bamako saboda zargin su da shiga ƙasar ba da izini ba. hasali ma sun je ne da zumar shirya wata makarkashiya a cewar kasar ta Mali yayin da hukumomin Cote d'Ivoire ke cewa dakaru ne da aka tura don ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Solomon Barma, to daga batun Mali sai mu koma Najeriya wato jihar Jigawa, inda gwamnatin jihar ta ce tana ci gaba da aikin tantance mutanen da annobar ruwa ta shafa a jihar domin ba su tallafin da ya kamata da nufin rage musu raɗin rayuwa da suke ciki. A zantawa da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, gwamnan jihar Badar Abubakar ya ce zuwa yanzu kwamitin da gwamnatin ta kafa domin neman gudunmawa ta tarfe da naira biliyan guda daga hukumomi da ƙungiyoyi ɗaiɗaikun mutane baya ga sakon gudunmawa kasan gudunmawa na gwamnatin jihar. mun yi kwamiti guda biyu kwamiti na farko shine zai duba wahalhalun da mutane suka yi a nemi 'yan kuɗi a ga yadda za a taimaka masu na biyu kuma zai duba me ya kawo ambaliyar wani irin kokari za mu yi maganinsa to wayannan kwamitoci duka suna aiki an yi launching a neman taimako an tara kuɗi kusan biliyan ɗaya da ɗari biyu wanda yake yanzu ana kokarin tantance wanda ya dace a taimaka da kuma nawa za a taimake su wanda ita ma jiha ta ba da tata gudunmuwar sannan a maganar tituna mun ba da talla wuraren da titi ya, yanke da kuma suka ɓaci muna gani sai gyaran titunan nan da gyayen gadoji da sauransu zai kai kusan naira biliyan shida mun ba da tallar wannan ayyuka ana kokari a gama tsarin yadda za a yi a ba da ayyukan domin a yi su kafin ruwa ya zo da yardar ubangiji banna gagarima ce sai dai allah ya kiyaye muna gaba akwai masu hasashen cewa dama in aka kalli mizanin ita wannan barna kamar yadda kai bayani za ta iya sababa karancin abinci ta wannan fuska ta batun abinci akwai wani yunkuri da gwamnati ke to kamar yadda ka gani ruwan ya cinye wa mutane abincinsu da yawa to da yawa bayan ruwan ya janye da wannan raba din sun dan shuka wasu abubuwa kaɗan kaɗan wanda zai rage wannan raɗaɗin amma ba zai yi maganin komai ba to shi yasa aka yi shirin wannan tallafi domin wanda ba su samu wannan tallafi ba wanda ba su samu wani tallafi ba kuma suka rasa abincinsu su ga yadda za su samu su sai abinci ah, su ɗanci kafin kuma noman rani ya zo da kuma wanda za a yi na damuna mai zuwa in Allah ya taimake mu ba a samu irin wannan ibtila'in ba. Ya Excellency nan da watanni biyar za ka kammala shekarunka takwas cif cif kamar yadda 'yan jigawa suka lamunce maka kuma kullum idan aka yi maganar gado a sha'anin mulki a Najeriya tun da muka da demokaradiyyar nan batun ɗorewar manufofi da gwamnatin da ta gabata shine ke zama wato jidali. Um, wanda kwarin gwiwa kake da shi cewa magajinka zai ɗore da waɗannan manufofi? To na ɗaya dai mun kafa tarihi a jigawa tunda sanda na zo duka ayyukan da na gada na ci gaba da su kuma na kare duk da ba jam'iyya ɗaya da waccan gwamnati da ta wuce saboda kyautata rayuwar mutanen jigawa da kuma ba za a ja musu asara ba an sa su a cikin aiki ya kamata a karasa sannan shi wannan ɗan takara in allah ya bashi nasara da shi aka fara wancan shawarwari aka kawo har yanzu kuma ya ga amfanin ci gaba da aikin da aka gada kuma ya ga fa'idarsa so ba na tsammanin ba zai dora aka ba zai ci gaba da abin da muka yi kuma za a inganta manufofi wurin da aka ga za a gyaran manufa za a gyaran manufa don ci gaban ah, jama'ar jihar jigawa gwamnan jihar jigawa kenan badar abubakar a yasau hirarsu da wakilin muhammad ibrahim kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar za ku isa mu a tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm to yanzu a goma a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirin a dawo lafiya zai duba wasu alƙaluma ne da hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa a Ghana ta fitar a farkon wannan shekara akan yawan hatsiran ababen hawa a ƙasar. Inda ababen hawan suka kashe kimanin mutane 2,171 daga farkon watan Janairu zuwa ƙarshen watan Nuwamban shekarar 2022. ko da yake hukumar ta ce an samu raguwar alkalumar idan aka kwatanta da wannan lokacin a shekarar 2021 henry asumani shine shugaban sashen ayyuka da kasuwanci na hukumar kiyaye hatsarra ta ghana ya ce wannan ragowar ba da banza ba ne aka samu so yes we've done something well and i must commend all stakeholders within the country, all road city stakeholders, especially the media. Lalle mun yi aiki tukuru wanda ya dace, kuma bari na yaba wa masu ruwa da tsaki a harkar kiyaye hatsara a kasar, musamman kafafen yada labarai da irin rawar da suka taka a wannan fanni. a daidaita sahu da babura su ne suka fi hallaka mutane a bara inda suka kashe kimanin mutane 892 wanda ya kai kashe 41 cikin 100 na alkalumar da suka daga wa mutane hankali masu motocin kansa ne kuma suka kashe mutane 539 kanan mutane 740 suka mutu ta hanyar hatsarin motocin haya a shekarar 2022 henry asumani na hukumar road safety ta ghana ya ce baicin gudunmuwar kafafen yada labarai da sauran masu ruwa da tsaki rundunar 'yan sandan ghana sun taka muhimmiyar rawa The police also came up with a lot of um, their own project, Pushing Pie, Pushing Pie, right. which also helped significantly because um, without enforcement, changing is very difficult. So with that, the, Yan sanda sun bullo da wani shiri nasu na kansu da ake kira Operation Pari wanda shi ma ya taimaka ainun saboda idan ba a karfafa doka ba to sauya tunanin mutane yana da wahalar gaske. Wannan shirin na Operation Pari yana auna masu amfani da babura ne domin rage yawan hatsarar da suke yi. To kowane irin matakai ne hukumar kiyaye hatsara ta Ghana take shirin ɗauka a wannan sabuwar shekarar 2023 ga dai abin da Asumani yake cewa. Going forward in 2023, um, stakeholders are coming back and you know the roots they had um, one of the uh, terms that we were using was dualization, and we have seen that dualization by led by the minister himself, the Ministry of Roads and Highways, and it's going to continue, which means that we are going to get A wannan shekara abokanmu za su sake dawowa mu ci gaba da aiki. Wani babban aiki da muke yi shine faɗaɗa hanyoyin ƙasar wanda ministan sashen dan kansa yake jagorantar aikin tare da ma'aikatar hanyoyi ta ƙasar za a kuma ci gaba da wannan aikin. Kuma hakan na nufin za a samu ƙarin manyan hanyoyi a ƙasar. akwai kuma wasu gangami da muke yi kamar stay alive da kuma drive safe dukkaninsu za a ci gaba da waɗannan gangamin a sabuwar shekaran To bari mu dakata kuma a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya ku makeri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla a gaida baba yanzu kuma ga wannan saƙon. To mai gida a dawo lafiya. To mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Kasan miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura a kan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka a kan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya. Baba dawo lafiya! To baban mayar Allah kare a dawo lafiya. Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki a kan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe takwas na safe agogon Najeriya da Nijar, bakwai na safe agogon Ghana da GMT. To madalla sai a kasance da mu a duk rana Asabar ya wannan lokacin domin jin shirin baba a dawo lafiya. To yanzu kuma lokacin yadda zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da ku masu aiko mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau na saƙon ta'aziyya ne wanda ya fara da sallama ya ce muna miƙa saƙon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da iyalai da masarautar gwandu dangane da rashin da muka yi ɗan takarar kujerar ɗan majalisa mai wakiltar birnin Kebbi, Kalgo da Binza wato Honorable Abba Dr. Bello Halliru da fatan Allah ya masa rahama amin. sako daga hamza galadima birnin kebbi da shugaban kungiyar muryar talaka na jihar kebbi da aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange ya wuri da dr abdullahi maganin gargajiya gulma sai kuma sakonmu na gaba da ya zo daga kabiru abubakar bulanyaki da bafa haruna bajoga suka ce suna fatan kama 'yan daba fiye da hamsin da jami'an tsaro suka yi a garin kano ya zama darasi ga sauran masu aikata ɗabi'ar daba musamman a wannan lokaci na kakar babban zaben 2023 da ke karatowa. sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga sunusu maɗatai da magaram da ilyas yakubu ɗigawa da yakubu mai aski badaraka da malaman ƙura garin sarkin noma suka ce don allah ku faɗa gwamnatin ƙasar mu ta nijar ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammad bazoum cewa har yanzu fa al'umma garin madatai da ke cikin shiya ta uku a jihar da magaran suna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki suna roƙo ga shugaba bazum da cewa a taimaka a haskaka musu garin su na madatai da wutar lantarki domin suna matuƙar buƙatar ta. To mun gode sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da ku abin da ya samu. To kafin mu karkare shirin ga labarin duniya amma a takaici. To a takaice gwamnan birnin Sevastopol na yankin Crimea da ke samun goyon bayan Rasha ya wallafa wani sako a Telegram cewa na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a yau Asabar. A cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi kan lamarin Mikhail Ravozov ya yi hasashen cewa ya kurance ta aiki da jirgin. shugaban rasha vladimir putin ya gudanar da bikin ranar bakwai ga watan janairu wato ranar tunawa da haihuwar annabi isa a wata majami'a ta kremlin shugaban kasar na daga cikin masu ibada a tsakiyar dare a majami'ar ta cathedral majami'ar ta orthodox ta rasha tana goyon bayan mamayar da rasha din ta kai wa ukraine Da ƙarshe dai an zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar california kevin mccarthy a matsayin kakakin majalisar wakilan amurka a yau asabar bayan zagaye goma sha biyar na zaben a cikin kwanaki biyar shugaban amurka joe biden ya fitar da sanarwa yana taya makafi murna inda yake cewa a shirye nake in yi aiki da 'yan jam'iyyar republican a inda zan iya haka kuma jama'a masu zaɓe sun bayyana karar cewa suna sa ran 'yan republican za su shirya wa yin aiki tare da ni yayin da islamabad ke kara bayyana damuwarta game da mafakar da ake zargin kungiyar 'yan da kayar bayan pakistan ta yi afghanistan ana ta cece kuce kan ko sojojin pakistan za su iya kai hari a makwabciyar kasar da kuma yadda hakan zai yi tasiri ga rashin tsaro da ake fama da shi a yankin baki daya masu lura da lamura dai na ganin cewa da alama komawar taliban kan karagar mulki a afghanistan a shekara ta 2021 zai iya sake farfado da kungiyar tehrik taliban pakistan ko kuma ttp a takaice wadda ta nemi kafa gwamnatin islama a pakistan a jiya juma'a shugaban gwamnatin mulkin sojan mali ya yi afuwa ga sojojin ivory coast 49 da aka kama su a cikin watan yuli lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu a cewar kakakin gwamnati mako guda bayan da kotu ta yanke musu hukunci To a gaishe ka masu raro da haka ne muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da karfe tara da rabi a gwan Najeriya Nijar kamar da da za mu ku da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruk sanyin da baba ya kuma wanda ya bada umarni da ma injiniya mu yau Mr Justin ni sarfi Hashin Gumel ke cewa sai mun da ashirin madadin salamu alaikum.